الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون أعوذ بالله السميع العليم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 amma ba'adu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da haduwa a wannan gari mai albarka garin mahuta a karamar hukumar mulki da funtuwa ke dan duma lokar government a katsina state ma haɗu a wannan yini mai albarka yinin talata sha hudu ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda wannan ya daidai da uku ga watan uku uku ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya na yi farin ciki kwarai samun wannan dama na haɗuwa da waɗannan fusaku da iyaye masu neman ilimi da ƙoƙarin samun tarbiyyar zuciya wacce ita ce take haifar da samun kyakkyawan makoma a rangoban kiyama mafi girman burin ɗan adam mummuni shine ya mutu ya shiga aljanna in aka ce ka rayu ka mutu an sa ka a wutan jahannama a rangoban kiyama to babu shakka rayuwa ta yi muni dan adam zai ji da ba a yi shi ba amma a take ki farfajiyar alkiyama a baki littafin ki a hannunki ta dama a maki bishara ta aljanna to wallahi wannan ya hukumi daɗi hmm. amma a ce an yi hukunci an ce wancan ta futa to mutum da kansa ma zai rika cewa dama ba a yi shi ba شيني الله تعالى yace ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية نعم. هلك عني سلطانية خذوه فغلوه نعم. ثم الجحيم طلوه أها ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه الله تعالى يتي وأند أكباس للتتفنص أهننس نحبو sakamakon aikinsu a hannunsu na hagu da kanshi zai rika ma kanshi fatan a mai da shi ƙasa zai ce ya laita haka na tilkabiya ina mata a ce za a mai da shi ƙasa gaba ɗaya ce a ce ma bai rayu ba ma gina an nemaliya zai ce dukiyar da ya samu a duniya ba ta amfana masa kori ba halaka an ne sultaniya damar da ya samu a duniya ya hallaka shi mala'iku Allah zai umarce su ce ku ku kama ta fa kulluhu ku buga mata bai sun majahi masalluhu sannan ku sashi cikin wutan jahim yar uwa duk abin da zaki ya zama shine dalilin shiga aljannaki Abin abinda zaki ya zama shine dalilin da zai sa Allah ya tsiratar da ke daga wuta ke wallahi duk wanda aka tashi alƙiyama aka ce je aljanna karka je wuta to ya riga ya samu babban rau amma wanda aka yi hukunci aka ce dan wuta ne to ya taɗe Allah ta'ala ya ce wa man zuhziha nari فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فمن زحزها عن النار دون دا أكتشي أني سنتدشي دقوتا وأدخل الجنة aka ce shiga aljanna Allah ce ta fada wannan ya san babban rabo wa mal hayatud dunya ko fa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kun ga rayuwar duniya gaba ɗaya rudi ne guda nawa take in kuka ba da shekara 50 nan gaba mafi yawancin wanda suke zaune a nan ko sun tsufa tsufar da ba za su iya gudu ba ba za su ji zaƙin zaƙi ba ba za su ji daɗin nama ba kuma sun mutu sai uwa ke abin da zai kai ki aljanna ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذت ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار الله يتي ربنا يا الله إنك من تدخل النار دو وندك شغد شيوتا cikin maza ko mata faƙada a hadaita wallahi an gama tabar da shi ina so in faɗa mana abubuwa guda hudu wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce in mace ta kiyaye su za ta shiga aljanna النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها إذا صلت المرأة خمسها إما تتقيد صلى بدا بير sallar asuba a zahar la'asar magriba isha kina yin sallar a kan lokaci kina yin sallar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar ba za ki iya yin sallar da annabi ya karantar ba sai in kina zuwa makaranta sai malaman sunna suna karantar da shi ki rika yin sallah irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar kake rika sallah da ka kawai da kika gada ya zama islamiyyar ku malamin ku ya siffanta muku sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba haka ba za ki ta sallah na tsawon shekaru sai kin je gaban Allah kuma sai kika ba ki da ladan sallar da yawa saboda sallar ki ta sha bamban da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace innal abda la Sallin salata ma yuktabu lahu ha illa ushruha tisquha thumnuha subuha sudusuha khumsuha ha thulusuha ha ba ma yakan yi sallah hadisi ne ingantacce cikin suna na limama abu yau mutum musulmi mace musulma zai yi ta sallah sallah ta amma wallahi ba za a ba ta ladan sallah ba ladan sallar ba sai dai ɗaya bisa goma a kasa ladan sallar goma a ba ta ɗaya ta yi asara tara wata kuma a kasa ladan sallar tara a ba ta ɗaya ta yi asarar takwas wata a kasa ladan sallar takwas a ba ta ɗaya ta yi asarar bakwai wata a kasa ladan sallar bakwai a ba ta ɗaya wata a kasa ladan sallar shida a ba ta ɗaya wata a kan ladan sallan biyar a bata daya wata a kan ladan sallan hudu a bata daya wata a kan ladan sallan uku a bata daya annabi ya ce wata kuma za a raba ladan sallar biyu ne sai a bata rabi rabi ta yi asarar shi to in kina sallah ana kasa maki lada goma ana baki daya wata kuma tana sallar ana bata lada goma duka don kuka shekara a haka za ta fi ki tara lada sai kin je rango ba alkiyama cikin bakin tafka asara Allah ya ce hal unabbi'ukum bil akhsarina amala qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala me faru alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya وهم يحسبون أنهم يحصنون صنعا الله يتي قل كفنا مسياقي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا ba ku labarin wanda ya fi kowa tafka asara duk wani wanda ya asara bai kai shi ba kaman kun ce ba mu ya rasu lalla sai ya ce allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya su wanda sun yi aiki a nan rayuwar duniya sai dai Allah bai karba aikin ba wa hum yahsabuna su suna tsammanin annakum yufsinuna sun'a sun dauka sun yi aiki sun kyautata aiki amma Allah bai karba ba kullun ki tsoron in kin yi aiki kai zama Allah bai karba ba to me zai sa Allah ba zai karba sallar ki ba Kazan sallaki ta sha bamban da na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun a kabbaran harba kike zubar da sallaki ki Allahu akbar Allah mai babban ganga ki sake fara sallah ce mashi mai babban ganga ina zai karɓi sallaki kin zo karanta Fatiha kin ce alhamdul alhamdulillahi alhamdulillahi Rushewa ta tabbata ga Allah rabbil alamina ubangijin radadi maimakon alhamdulillah rabbil alamin godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu to kenzu kika ce alhamdulillah rabbil alamin rushewa sun tabbata ga Allah ubangijin radadi kin rushe Allah ya Allah ba zai fi shi da ke ba in kika ce alhamdu da babban abun da ha babba kin ce rushewa in kika ce alhamdu da karamar hawa kin ce godiya rabbil alamina alamina da ainun kin ce halittu talikai amma alamina da alhamza to kin ce raɗaɗi kin canzawa Allah gaba ɗaya ma'anar maganarsa me yasa ba zuwa makaranta an buɗe islamiyya baki shiga ba to sai kin yi sallah da karatun sallah irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ba za ki iya karatu irin yadda ma'aikin Allah yake yi ba sai in kin je makaranta baiwa Allah da haka abu na farko ku kula da sallah A kan lokaci da an kira asuba kake jira sai gari ya waye da an kira zahar karfi 12 da rabi karfi 1 yi sallar azahar. da an kira zahar yi sallar azhar da an kila la'asar haka magriba da isha ba ta lokaci kada kina aiki da hidindimun abincin gida sai ki rika haɗa magriba da isha da yadda aiki ya muke yawa da an kira magriba ki saki ki je ki sallah in an kira isha sake komi ko za ki sauke tukunya ki kashe wutan in ya so ki ƙara dorawa misali kaddai a ce ki haɗawa Allah magriba da ishakin zanto cikin masu tuzarta sallah tsalla ke nan fakhalafa min ba a dihi mahalfun fakhalafa min ba a dihi mahalfun a ba a falata wata ba a kula da tsalla ba ku da lokaci ina ba ku kowa ta kula da tsalla farillai da ɗafulfuri annabi ya ce in mace ta yi tsalla biyar ba wasa da tsalla na biyu wa samar shahraha wacce ta yi azumin watan ramadan ki yi azumi kullum ki ɗauki azumi kullum ki azumi in kina haiza ko kin haihu kina jinin biki ko ba ki da lafiya to za ki iya sha amma za ki rama wacce in ana bin ta azumi ba ta ramawa an bin ta azumi bara amma ba ta rama ba habba ta zo to wannan jirgin dankaran mai kin biyan ma Allah azuminsa to wannan baiwar Allah a kabarinta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba mu labari a hadisan da Imam Ahmad ya rawaito yace ma'aikin Allah yace ya ga su sanda akai Isra'i da Mi'raji da shi ya ga waɗanda mushaqqaqatun ashdaquhum mu'allaquna bi araqibihim mushaqqaqatun ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman annabi ya ga waɗansu mata da wasu maza an zaro harasunsu harshensu an ɗaure da sarƙan wuta suna lilo da sarƙan wuta kuma an ga kumatunsu an ga masu kumatu da aska ta wuta sai ma'aikin Allah ya ce mana haƙula waɗannan ba sai aka ce waɗannan su ne akan bi su azumi ba sa rawawa tana wasa da asibi shi ne ake masu azaba a kabari aljaza'u min jinsil da me ake hadiyar taliya ba har ake sawa ake kanan da taliyan ba ake wartawa ciki ake yin azumi a ita cin taliya to wannan harshen da ya rika cin taliya yake rama ma Allah azuminsa za a kamo harshen a daure da sarkan wuta yanda ya ji daɗin cin taliya yake azumi to ya sha azabar Allah azabar kabari ne ake masu in mutum ya ce ya ƙoshi ba na yakan tashi ya fulufulu kayan da na'in kamar mai ciwon hangul ba ta ci daɗi ta ci taliya ta yi kiba ta ci indomi to daidai kuma tun da ya ɗaga ɗan na za a tsantsata azabar kabari kenan da za a yi wa wacce in an bi ta azumi ba ta ramawa سنعذبهم مرتين ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون الله يأتي زام تهدنا مصر عذابا ولا ولا نذيقنكم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون za a مصر عذابا أكبر a da aka kula da azumi a kula da azumi idan sallatin mar'atu khamsaha wa samat shahraha kuma azumi kake ce wai kawai barin ci da barin sha fa shine azumi yar uwata wannan mai sauki ne kun ga ƙarya kina azumi ki kwance kwance kwancin kwana ki yanka ƙarya ki wa yacci ƙarya ki wa ɗanki ƙarya ki wa mijinki ƙarya ki wa ki ƙarya ki wa abokiyar zaman ki ƙarya sai lalata miki azuminki kin ga gulma sai lalata miki azuminki azumi na da hanya biyu ne na lalacewa ko dai abin da ke karya azumin kai tsaye da sun faru azumin ka sun lalace kaga duk wanda ya ci wani abu azumin sa yayi mai wanda ya sha wani abu azumin sa yayi mai wacce ta je wa mijinta azumin sa yayi mai to wannan suna karya azumi tare to akwai abin da kuma yana karya azumi yana lalata azumi amma indirect shi ba kai tsaye ba ƙariya gulma sata zurbuka a jihu a hannu a zuhun muji ire waɗannan ayyuka na sabo su suna cire albarkar azumi su kan sa asusun da ake ije miki ladan azumin sai ya huje hmm. sai ladan azumin ya rika daga ya rika daga yana zuba har sai kin kai azumi azumin naki ladansa ya gaba tsayayewa shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nufata da zance lokacin da yace mallam ya da qawlan buri wal amala bi laysa lillahi hajatun min an yada ta'amahu wa sharaba wata ba za ta daina ƙarya ba ba za ta daina ayyukan sako ba to Allah ma ba ruwan shi da azuminta an gane Allah ta'ala ya tsare shi kuma yake nufi lokacin da yake tsayawa daga cikin masu azumi ba su da ladan azumin sai wahalan yunwa da kishi kawai a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa asa'at ba'da bayan mace ta ba Allah ta ba annabin Allah ta tsaye da sallah ta tsaye da azumi ta tsaye da tauhidi to sai kuma ta bi mijinta bin miji ki kyautata masa da abin da yake so ki masa ki haƙuri da shi an gane ko ki yi haƙuri da mijinki ki san aure jarrabawa ce aure ibada ce ibada kuma sai da jarrabawa duk ibada sai an gwada ba mu da lokaci ne da ne muku ji sosai amma ibada ibada da sai da jarrabawa ba zai wuce ce kin yi imani da Allah ko ba a gwada ki ba wallahi sai an jarraba ki kowa ta yi haƙuri da gidan mijinta ta yi haƙuri da mai gidanta ki haƙuri duk haƙurin da kika yi da mijinki lada Allah zai baki karke ɗauka kawai za a yi aure a ji daɗi shi kenan aure gidan hutu ne jarrabawa ce ibada ce akwai jarrabawa ran da ya baki ki gode ma Allah ki gode masa ki kuma nema Allah ta'ala ya ƙara masa don ya ƙara baki ran da ka hana ki ke haƙuri ki bai da al'amari ki ga Allah ku yi haƙuri da mazajenku. ku yi haƙuri ku zauna a ɗakunan karki ya ce ya ce halamun ne ga mace musulma annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce al-muqtali'atu hunna al-munafiqatu mata masu yaji ta yi yaji a ɗakin mijinta annabi yace munafika ce al-muqtali'atu mata masu neman ai masu hulki hunna al Su ne nan munafikai da haka ku yi haƙuri da ɗakunan mazajenku sannan ku daɗaɗa masa rai yana yi bari na bari ki mashi abinci mai daɗi ki mashi kwalliya ki kunshi ki sa jambaki ki sa gazal ki danka ki halawa ki fito fantastic a gaban mutum ke kalle ke ganke yadda ka san wata ta kuto daga aljanna ka kinan kin fito fantastic hannu da kunshi amma ka gammata hannu ba kunshi tana bahaushiya ina za ki burge miji kewaita kitso akai-akai kewaita gyaran gashi kakkan ke rika tsani a aske hammata a aske abubuwa kada a rika jin wari da gare ki duk wannan zaki dan Allah Allah zai ba ki lada ki da tafiyar ki zaki tsaya ki control din tafiyar ki daidaita wallahi da kin ji alaman mashin din shi ya kusa dawowa ko motarsa ko muryarsa canza tafiya kirka tafiya dagwas dagwas dagwas ga kinan kiran amma kina wannan tafiya fakaf fakaf kamar sabuwar haihuwa malam duk sai kalle ke dugar da kai ga fiti Legas a waje su kuma in ke ba ki gyara tafiya don mai ki ba wallahi waje ya iska a kan layi da ta ga alama za ta sha kwana za su haɗu sai ta tsaya ta gyara zani ta gyara tafiya sai ga tana tafiya tana yanga shi sai ya ɗauka wannan ce mai kyan ita tashi ta gida tunda suna tafiya fakaf fakaf fakaf kamar wata aka yi ba allurar kuki kaga matsala ne shine wasa adba'alaha abu na ƙarshe na kudu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man arada an yi yusiha anan nar wanda yake son a nisantar da shi daga shiga wuta wa yudkhil aljannata a shigar da shi aljanna wanda duk baya son ya shiga wuta ya shiga aljanna yake so falyati ila an-nasi kama yuridu an ya'ti yuta ilayhi to ya mu'amalanci mutane irin yanda yake son su yi masa mu'amala irin yanda kike son ai mu'amala da ke ba ki son a cutar da ke kai ma kake cutar da wata duk abin da ba ki so kake ma wata duk wacce take son a nisan da ita daga shiga wuta a shigar da ita aljanna to ta mu'amalanci mutane irin mu'amalar da take so a yi mata muna fatan Allah madaukakin sarki ya daidaita al'amarin a ƙarshe jama'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko wata tsohuwa da ya ce kowace mata ya kamata ta kwaikwaye ta wata tsohuwa ce annabi ya ce a ajantum sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ta takunu mislu ajuzi bani isra'il ba za ku iya zama kamar wata baiwa cikin bani isra'ila ba baiwa Allah sahabai suka ce wace ce ma a juzu bani isra'ila ya rasu da wace ce ta cijiyar faru isra'ila ya ma'aikin allah sai annabi ya bada labarinta ya ce a zamanin Annabi allah annabi musa da fir'auna ya sawo shi a gaba sai ya zan annabi musa ya kuye kokarin ya fita daga kasar masar amma duk lokacin da ya fita ya wata hanya cikin hanyoyin kasar masar sai ka ta kulle ba zai iya fita ba sai wani ɗalibin ya ce ni na san dalilin da ya sa hanyar masar ta toshe ba za su iya fita ba annan musa sai ce mai dalili sai ce abin da ya sa saboda wani alkawari da annabi yusuf ba za mu farka nan nan ba in za mu farka nan nan sai mun kwakula kawari shi mun ɗauke shi in ba mu ɗauki kawo shi ba za mu iya fita ba annan musa ya ce wa ya san inda kabarin annabi yusuf yake sai wani mutum ya ce ba mu sani ba amma dai wata tsohuwa ta sani na san tsohuwar da ta sani na musa ce a biya kira ta aka kira ta ya ce tsohuwa ta. allah ki nuna mana kabarin annabi yusuf ta ce la har ta ta hukumu alayya ba zan nuna ba sai yanzu za ku biya ni suka ce to ba ku miki nawa za mu biya ki ta ce an akuna ma aka bi janna sai in ka yarda za ka yi man hanya in zama da ni da kai a aljanna ya ce tsohuwa awon yana zalika Allah baiwa Allah ke canza wannan ya yi girma kawai bari in baki kuɗi ta ce a aljanna ya ce to ana mulki da gidaje da filaye da kadarori ta ce wallahi duk ba ta zo aljanna akai akai da ita ga dukiya ga kadara ta ce wallahi ba ta zo ita aljanna take so har sai da Allah ya ba annabi Musa wahayi ya ce kuma alai aljanna to ka ce an ba ki aljanna to a lokacin sai tsohuwa ta ce ku zo mace ta nuna musu wani ku diddifi suka kwashe ruwan sai ta nuna musu wani ta ce a haka ana haka sai ga zawon annabi yusuf to ashe jama'a ma'aikin Allah ya ce a ajarsun an ta kono misuwa a juzi bani isra'il ba za ku iya zama kamar wannan tsohuwar ba wata take fifita lahirarta akan ne da aka duk abin da za ki samu ki ji daɗi a duniya ki sha wuya a lahira ‘yar uwa ina miki gargaɗi kai Allah duk daɗin duniya wallahi bai kai bata kai lahira daɗi ba duk wuyan duniya wallahi bai kauyen ina lahira ba da haka koda za ki samu kuɗi ki samu matsayi a wajen miji ki samu karbuwa amma ki rasa imani tunda kin samu karɓuwar da ta hanyar bukanci da bukaye da tsafi da matsafa kin rasa imani to mun ji kin zama kete kin zama kece fasilan a gida kin zama kete ta gaban goshi ko kin zama kete ta zai a gida ko to in kin je lahira fa sai ki zama last lady a kabari kuma ina amfanin gwadabarai Allah ya tsare jama'a za mu dakata a nan muna tafi da yan kowa ga nan muna roƙon Allah ta'ala ya mana gudunmuwa Allah ya samu wannan gari albarka zaman lafiya da aka samu sabanin abin da ke faruwa a baya da tunajin da sauransu muna roƙon Allah ta'ala ya tawar da shi a wannan gari Allah ya sa matan garin na albarka yan mata Allah ya ba ku mazaje na gari gawarawa Allah ya kawo mazaje na gari Allah ya sa muku albarka ga ɗaliba na nan ina gani a ce ta gudu ta dawo mahuta ne a zariya na santa a makaranta ta. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum Allah ta kama malam da alheri an kokarin da malam ne da shi malam ya ba ƙwararren lokaci kuma ba a ga muku sunan malam ba malam ne shi ne tun daga sani kuma har gobe muna tare da malam ba yau